cewa da sabbin cibiyoyi ya biyo bayan wani rahoto ne da ma'aikatar shari'a, 'yancin ɗan adam da al'amuran shari'a ta kawo na buƙatar gyara dokar ilimin shari'a ta shekara dubu biyu da da ɗaya, kuma sanata mai wakiltar jihar Kogi ta yamma Smart Adeyemi ne ya ɗauki nauyin ƙudurin. Kafin wannan lokaci dai, ƙasar tana da cibiyoyin horar da lauyoyi guda bakwai, idan aka ƙara shida za su zama ana da goma sha uku kenan banda birnin tarayya. Ga sanata mai wakiltar Nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu, wanda shi kanshi lauya ne, ya yi na'am da wannan mataki da majalisa ta ɗauka idan an yi la'akari da dubban ɗaliban lauyoyi da suke kammala karatun jami'o'i. Kafin su fara zuwa kotu dole koya musu yadda ake shigar da ƙara yadda ake bin kadin wanda duk kawo magana gare su da irin ka'idodi wani dole lauya ya sani kafin a ce an bashi biya bisa lahi yana da kyau domin lokacin na yi law school muna da 'yan makaranta ɗalibai kusan dubu biyu da 'yan kai a shekara guda sai a raba makashi biyu wasu na zuwa da safe wasu na zuwa da yamma saboda wurin ya kaɗan saboda wurin ya kaɗan to shi na wurin kakkafa wa'annan rassa sashe daban-daban na wannan jihohiyar na Najeriya. Shi kuwa barista Dr. Mai Nasara Ibrahim Umar yana mai ra'ayin matakin zai iya ƙara ƙarfafa fannin shari'a amma da sauran rana a kaba. Ban tsammanin wannan kawai zai iya gyara mana lamurra ba. Akwai abubuwa da suke buƙatar gyara a harkokin lauya. na ɗaya a ƙoƙari lauya a sa mashi ilimi wanda yake ilimin nan daidai da tarihinmu daidai da al'adunmu daidai da zamantakewanmu daidai da muradinmu daidai da kuma yadda tsarinmu na al'adunmu da komi da komi yadda muke suke saboda haka tsari ne ya kamata gaba ɗaya tsarin shari'a mu ne gaba ɗaya ya kamata a canza. To sai dai ga mai nazari a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar yana ganin majalisa ta bar jaki ne tana dukan taiki. Ana maganan fama da matsalan tsaro sai kirkiro cibiyoyi bayan ga matsalan tsaro da ake fama da su a makarantu na ƙasa ba a ciwo kan wannan ba ana kirkire-kirkire to wannan ba wani abu bane kawai wanda ya wuce suna kirkirowa ko suna ba kansu dama na yadda za a yi su samu kuɗi a yi wadaka da kuɗin gwamnati. Majalisar ta shawarci gwamnatin tarayya da ta ba da fifiko wajen samar da isassun kayayyakin da za a yi amfani da su a cibiyoyin horar da lauyoyin domin inganta aikin doka a faɗin ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.